أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kamar malam ya magana karatun da na faɗa na ce za a yi gobe malam ne zai yi a nan masallacin juma'a insha Allah kuma sannan na biyu na a kuskure gabatar da alaramma ana salisu kura shi za shi karatu da malam a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا أمة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة wa وبركاته وعليكم السلام ورحمة ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan anguwa ta 'yar kasuwa tudun wada a kuma cikin wannan gari na kaduna inda duk wani cikakken dan ciwa-ciwa a nan yake makalewa matattara su ce ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci amma munasaba wacce ta tara mu a wannan wuri shine dan uwanmu a musulunci malam mahmud idris as-salafi wanda allah maɗaukin sarki ya bashi karuwa irin ta aure ya yi amarya ina mai farawa da addu'a allah ya sa albarka cikin wannan aure allah ya haɗa kansa da amaryarsa ya kuma ba su zaman lafiya tare da azurta su da zuriya ba. Allah ya sa a sanadiyar wannan aure wato a haifo jagorori na gwagwarmaya sojojin kundin na addinin musulunci a haifi irin su shek yakubu musa hassan sautu sunna ɗa biyu sai a haifo irin su shek jafar mahmud adam na uku sai a haifo shek abubakar gero a rugungu ɗan hautarsu sai zama ala ramma mala anas wato addinin musulunci addini ne mai tsafta ya zo da tsare-tsare waɗanda suke da ban sha'awa kwarai da gaske daga cikin tsare-tsare da musulunci ya zo da su masu ban sha'awa akwai tsari irin da aure duk da cewa wato maganar auren kaɗan za mu taɓa saboda akwai matsaloli da yawa a ƙasar a halin yanzu wanda ba zai yiwu mu tsaya wuri irin kaduna akwai wani tsoho makwabci na can kusa da gombe shi ma a nan yake zuwa ya baje kolin shi Da kun ga bai kamata mu iso nan gurin ko mu yi shiru ba to amma kamin nan za mu fara da maganar aure kaɗan kamar yadda na faɗa addinin musulunci addini ne da yake da tsafta a harkar aure ya zo da tsari da ba a taɓa samun wani addini wanda ya zo da irin shi ba idan ka kalli rayuwar duniya kamin zuwan musulunci kai har ma bayan zuwan musulunci din wuraren da musuluncin bai riga ya isa ba wato idan ka kalli rayuwarsu ta aure za ka ga abubuwan ban tausayi da yawa a ciki Allah ka gafarta mana Allah muna maka godiya bisa wannan ni'ima da ka mana ta wannan addini idan ka ɗauki misali kamar ƙasar australia akwai ƙabilu da ake da su a wurin su a wajen wannan ƙabila su da ƙarfin tuwo ne ake yin aure idan kaga matar da ta maka babu ruwanka da matar wato wane ne mijinta abinda za ka yi kawai sai ka zara takobi a ci gaba da ɗauki ba daɗi idan ka samu nasarar kashe shi to shi kenan ta zama matarka idan ya gudu ya balla dasa to nan ma ta zama matarka su hanyar da ake bi a yi aure a wajensu shine ka kwaci matar da karfin bala'i ba na irin wannan gaza ta tsaya ba wato hatta matan su karan kansu idan ana so a zaɓi wacce mata ce tafi gata a cikin gida to wacce tafi karfin tuwo a cikin gidan ita ce uwar gida idan mutum ya auri mata kamar mata biyar ko mata bakwai ko mata takwas to mata shi tsakanin kabila da kabila to duk kabilar da aka rinjaye ta to matan wayannan kabila sun zama matan wayanda suka rinjaye su a ka'ida su babu maganar jayayya ma ko rikici a matsalar da an samu ƙabila guda biyu an samu faɗa a su, ƙabila da ta rinjaye to shi wanda aka rinjaya daga ranar ya san ya zama malam gorobe da mata matarsa sai ta tattare nata nata ta koma wancan gefen wai dalili shine mata ba za su zauna da ragwaye a cikin wannan kabilar ba ba na abin zai baka mamaki ba wasu kabilu a kasar america har yanzu su ka'idar su idan za ka sake mace ba cewa za ka yi nasa keke ba sanda za ka samo ka mata dukan tsiya ka kore ta daga cikin gidan ka tattara kayanta ka watsa mata to ka sake ta kenan kuma babu wani ɗan adam a duniya da zai iya bata kariya ko ya kwato mata ‘yancinta kai sun kai matsayin da akwai ƙabilun da idan kana tare da matarka kana so ka sake ta to abin da za ka yi sai ka kyauta da ita sai ka bi cikin anguwa ka rinka tambaya wa yake so idan aka samu kamar wani ɗan agajin ya ce yana so sai ka ce to ya ɗauka shi kenan sai ya ɗauka sai ya tafi tare da ita wai ka sake matar kenan wayannan fa sune wayanda daga baya suka waye suka zo suna so su koya mana haƙoƙin mata da haƙoƙin yara ƙanana da haƙoƙin ɗan adam idan ka je ka eskimo wato da wasu ƙabilu na wasu ɓangarori a ƙasar Amerika, su kuma lalacewarsu da rashin ɗaukar aure da muhimmanci a cikinsu ya kai matsayin da idan kana da mata idan kai bako idan bakon kana mutunta shi to sai ka bashi matar ya ci gaba da kwana da ita har zuwa ran da zai tafi idan ya gama kwanakinsa zai tafi ta koma ta sai ta sake dawowa matarka idan zamanta da bakon ta samu ciki to har yanzu dai dan naka ne shi bako ya dana ne sannan ya san inda dare mashi a cikin irin wayannan kabilu idan kana da mata sai doguwar tafiya ta same ka sai ka tafi to su a ka'ida su matar an ba ta cikakkiyar dama sai ta duba cikin samarin anguwar waye mata wanda ya mata sai ta tuntube shi in ya amince sai ta tare a wajen sai ci gaba da kwana da ita har zuwa ran da zaka dawo kai kuma idan ka dawo sai ka tambaya ina take sai a ce ma tana ɗakin wane sai ka ce to aje a sanar da ita cewa ka dawo to shikenan sai ta yi wancan saurayin ban kwana da ɗan kukan rabuwa kuma shikenan sai ta dawo sai ku ci gaba da zama kai baka mata laifi ba ita ma bata maka laifi ba saboda su a su idan kana nan zaka bata lura to tunda baka nan ya kamata a samu wanda zai wakilce ka